kusan daidai karfe goma da rabi na safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da ashirin da biyar ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da goma ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma mun taru a wannan makaranta mu ta darul hadisi salafiya da ke nan zaria a najeriya ne domin mu karanta kuma mu yi ta'aliki ga ƙasidar ibn taimiyya wadda aka fi sani a allamiyya ita almanzumatul lamiyya littafi ne wanda ingantacciyar magana ibn taimiyya ya rubuta ta ne domin amsa ga tambayoyi da aka yawaita yi mishi game da aƙidashi shi da kuma mazhabin da yake bi dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ahalul baiti malamai suna da tafarki biyu wajen isar da saƙo da sukan yi galibi a rubuce kamar yadda adabin larabci ya nuna ko dai su rubutu zube ko kuma su yi rubutu ta hanyar waƙe wasu sun tayar da shakka daga lokacin da wannan lamiya ta bayyana akan cewa galibi suna zargin cewa kamar ba ibnu taimiyya ne ya rubuta ta ba domin suna cewa daga cikin matsalolinsu shine ita wannan lamiya ba a taɓa ganin ta ainihin wato bayyana littafi sukutun da guda mai zaman kanta a cikin littattafan ibnu taimiya ba kamar yadda masu ba da tarihin ibnu taimiya, in ka cire al'imam alamatul alusi a cikin littafin shi mai suna jila'ul ainaini fi muhakamatil ahmadi ya ainihin ba da labari ya danganta wannan littafi ga ibnu taimiya amma bayan shi an samu karancin waɗanda suka ainihin danganta ingancin wannan littafi zuwa ga ibnu taymiya da Allah kori zakaranci sakamakon waɗannan irin maganganun ake ganin cewa ai littafin ko akwai shakka game da cewa na ibnu taimiya ne gaskiyar lamari babu shakka wannan littafi na ibnu taimiya ne kuma kasidan nan ta ibnu taimiya ce tare da cewa an samu a cikin majmu'ul fatawa a wasu wurare ibnu taimiya yakan rera baiti ɗaya ko biyu na wannan waƙe sai ya bar abin a a dunkule cewa kamar yadda mai rera waƙa ya rera ibnu taimiyya na farko yakan rubuta jawabi sakamakon wata tambaya da aka yi mishi ya ɗauke ta ya danƙa ta ga wanda ya wannan tambaya wanda ya wannan tambaya ya tafiye shi don haka da dama littattafan shi wasu sun ɓace ta wajen irin wannan domin abu ne kawai ka zo kai tambaya ya rubuta ya baka kai tafiyarka kun ga ba lallai bane kowa ya san wannan balle masu rubuta tarihin shi waɗanda suka zo daga baya sannan wannan littafi ne ɗan ƙarami shafi ɗaya ne rak shafi ɗaya ne wanda galibi masu kawo shi a cikin tarihin ibnu taimiyan suna kawo shi ne daga cikin jimillar abubuwan da suka so su bayyana ainihin na aƙidar ibnu taimiya sai dai wani ainihin abin sha'awa akwai makhtuta wato rubutun hannu ta wannan littafi wajen kwafi biyar da wannan malami a sheikh khalid ya samu wadda ainihin za mu ishara zuwa ga ta haƙiƙin shi insha Allah ta'ala daga cikin rubutun hannun akwai wadda wani mai suna Ali ɗan Umar ɗan Abdulaziz ɗan Abdulatif ɗan taimiyya alhambali alharrani wanda jinin gidansu ibnu taimiyya ne ya rubuta ta a biyu ga watan jumadal akhira shekara ta ɗari bakwai da sittin da biyu kuma adadin baitocin kamar yadda ake iya gani guda goma sha shida ne wannan shine ta haƙiƙin lamiya wadda ainihin a sheikh khalid ibn abdullah ibn muhammad al-hayyan ya yi wannan ainihin ɗaya daga cikin tahqiqat na wannan littafi ne sannan a sheikh ali hassan ali abdulhamid al'asar ya yi tahqiqinta sannan ya yi mata tatimma inda ya sa mata almanzumatul lamiya fil usul li'tiqadiyya amma shi da kan sai ce almansubatu li sheikh al-islam abul abbas ahmad ibn taymiya wa ma'aha at-tatimmatu ilmiyya نظمها علي ابن حسن ابن علي ابن عبد الحميد الحلبي الأثري shi ya ainihin wato rera wasu waƙoƙi waɗanda ya rinka bin baya da waɗannan baitoci sannan kuma ya zo ya mata tatimma misali a baitukan farko ko baitin farko da ibnu taymiya ke cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu sai shi Ali Hassan ya sa a'azin bihi za aqdu ahli tasannunin min nahji aslafin lana qad fuddilu rabtan bi qala Allah qala rasuluhu دون الغيث من الكلام يزلزل to ire-iren waɗannan na daga cikin abubuwan da Ali Hassan ya rinka kakkara daga ciki waɗanda mu mun tashi gaskiya lamiyar kaɗai za mu karanta zallatta sannan sai ta timmashi waɗannan ga ɗalibai masu binciken ilimi za su iya siyanta su je su karanta ko kuma waɗanda ba su samu ba sai su yi photocopy ɗinta insha Allah ta'ala yanzu mu abin da muke so insha Allah ta'ala tunda ana so a karantar da ita ne don wanda zai ji ko ya ga wannan kaset ya zauna shi ma ya koya ya haddace ta ah, shine abin da yake babban makasudi insha Allah ta'ala sannan kuma kamar yadda ita wannan lamiya ta wakilci aƙidar ibnu taimiyya to mu ma tana wakiltar ainihin aƙidar mu tare da cewa akwai wurare da dama waɗanda wasu matsaloli da ibnu taimiyya bai shigar da su ba amma abubuwan da suka shafi raddodi ga murji'a raddodi ga hawarij raddodi ga abubuwan da suke da alaƙa matsalolin ceto waɗanda jahamawa da sauransu suke inkarinsu ko mu'tazilawa waɗannan na daga cikin istidrakat da tatimma da suka faru a cikin ainihin wannan na tatimma ta Ali Hassan wadda kamar yadda na ce ita gaskiya ba ita ce za mu karanta ba mu lamiyar muke so mu karanta kuma insha Allahu ta'ala in muka karanta ta mu mata ta'aliki ba mu ce sharhi ba don in sharhi ne za mu bi dukkan matsalolin za mu ɗibo musu ayoyinsu da hadisansu mu karanta so muke a karanta ta a fassara ta a ɗan yi ta'aliqat akan masail ɗinta insha Allah don kada ta wuce kasar ƙwaya ɗaya mai cin awa ɗaya da rabi insha Allah ta'ala bismillahir zan karanta ni kaɗai sai a saurara sannan za mu dawo za mu karanta gaba mu insha Allah. Ya ce, Ya sa’ili an mazhabi wa aqidati ruziƙal huda mallil hidayati yas'alu isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbu sahabati kullihim li mazhabu ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها من كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحول الذي وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يسلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول wannan ita ce allamiya ta ibnu taimiya wanda takaitaccen tarihin shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al na farawa daga cewa Ibn Taymiyyah balarabe ne mutumin ainihin kasar Sham kuma cikakken sunan shi shine Ahmad mahaifin shi kuma Abdul Halim kakan kuma Abdul mahaifin kakanshi kuma Abdullahi kakan kakan Ibn Taymiyyah sunan shi al baban kakan kakan Ibn Taymiyyah sunan shi Muhammad sannan shi kuma nashi mahaifin sunan shi alkhidar su shi ma mahaifin khidar sunan shi ali mahaifin ali sunan shi abdullahi sannan shi kuma abdullahi ɗan taimiya wadda ita kuma taimiya malama ce masaniya mai riwayar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ƙarfin hadda da kuma kafewa akan abin da ya zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama na aka lokacin da aka haife shi aka ga yana da ɗabi'u irin nata sai aka koma a nemi shi ainihin laƙabi ko kuma nasba da ibnu taimiya ba a yi wa yaɗin shadda ita yaɗin ta biyu taimiyya domin ba nasba ne zuwa ga ainihin wato taimi ba taimiya taimiya nasba ce zuwa ga taima'u taima wani gari ne kusa da ainihin tabuka wanda daga nan ne aka sa wannan kakar tashi lakabi akan haka Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu an haife shi a ranar litinin goma ga watan rabi'ul awwal hijira na da da ɗaya a garin harrana ta ƙasar sham an nemi shi ainihin lakabi da shekul islam kuma ana cewa taqiyuddini kamar yadda ake mishi ainihin alkunya da abul abbasi tare da cewa bai taɓa yin aure ba balle ma ya haihu abul abbasi da ake ce mishi kamar yadda ya zo cikin sunna ne annabi sallallahu alaihi sallama yana yin alkunya hatta ga yara ƙanana da waɗanda ba su ainihin taɓa haihuwa ba malamai sun yi fassarori masu dama dangane da abin da ake nufi da shekul islam sai dai fassara mafi inganci ita ce mutumin da allah maɗaukakin sarki ya ba shi nagartaccen ilimi tun yana ƙuruciya har kuma ya furfure akan haka shine ainihin akewa lakabi irin wannan kakan shi abul barakat majiduddin yana daga cikin manyan malaman fikihu a garinsu wanda shi ne ya rubuta littafin almuntaka min akhbaril mustafa littafin da shaukani wa sharhi ya samu shi ne autar daga cikin ainihin malaman shi akwai ainihin mahaifin shi shahabuddin al'imamu abdulhalim wanda aka fa sani da abul mahasin wanda babban malami ne bayan rayuwar ainihin wato shi mahaifin nashi ibnu taimiyya ya ainihin wato zauna a kujerar shi domin ci gaba da karantarwa daga cikin 'yan uwanshi akwai abu muhammad sharafuddin wanda ainihin shi ma gogaggen malami ne na fiƙihu har wa yau daga cikin malaman shi akwai ainihin wato al-imam shamsuddin abu muhammad abdurrahman ibn kudama al-maqdisi mai littafin al-mughni ko da gaske ne ibn taimiyya almajirin sidi abdulkadiri ne wannan maganar kuskure ce ibn taimiyya ba almajirin sidi abdulkadiri ba ne amma almajirin almajirin sidi abdulkadiri ne Sidi Abdul Qadiri ya karantar da ainihin wato Ibn Qudama al-Imam Abu Muhammad Muhammad ah, Abdurrahman Ibn Qudama al-Maqdisi na Ibn Taymiyyah almajirin almajirin Sidi Abdul Qadiri ne to ko wannan ya sa Ibn Taymiyyah ya zama dan ɗariƙar ƙadiriya yo ai ita kanta ɗariƙar Qadiriyya tukuna ba ta da alaka da ainihin wato Sidi Abdul Qadiri sai dan ƙarya da ainihin aka danganta mishi na maganganun banza waɗanda ba su da asali wanda daga cikin abubuwan da za su tabbatar mana da shirme na ire-iren waɗannan maganganu akwai ainihin littafin shi da na zo da shi al'hunya, li talibi tariqil haqqi waddini na ainihin wato shi sidi abdulkadiri allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan littafi shi al'hunya. yana ɗaya daga cikin ainihin wato littattafai waɗanda suke tabbatar mana da gaskiyar ainihin wato maganganu waɗanda muke faɗi a kan cewa sidi abdulkadiri ahalus sunna ne salafi daga cikin ainihin malamai waɗanda suka lazimci wannan ainihin manhaji na ainihin salafu salih Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan shine ainihin littafin sida abdulkadiri wanda shine babbar hujjar da ke tabbatar da karerayin da ainihin ake danganta sida abdulkadiri kuma wani abin sha'awa jikan shi ne ya yi ta haƙiƙin wannan ainihin littafi ko kuma ya ta ƙadimi da takrizi ga ainihin wanda ya ta haƙiƙin shi sa ga wannan littafi al-ghunyatu li talibi tariqil haqqi wad-din talif sheikh abdulkadir aljilani alhassani gashi wannan littafin yana daga cikin littattafan da ke ƙaryata ƙarerayin da shehunnai da muridan ɗariƙar ƙadiriya suke danganta ga sidi abdulkadiri sannan al'imamu zahabi a cikin sayarwa alamin nubala ya kawo gamsashen tarihin wannan malami ya kuma yi ishara a kan cewa da yawancin maganganun nan duk da ake gaya mishi ake danganta zuwa gare shi ba su inganta ba kaɗan daga waɗanda kuma ake ganin sun inganta to al'amuran ba yadda ake faɗin su haka ainihin suka faru ba misali yana zaune ya taɓa ganin haske sai yana jin ainihin magana ana ce mishi sidi abdulkadiri ni ne allah kaza kaza su ce kai ne Allah da babu abin bauta da gaskiya sai kai to sai kuma ya ji wannan murya ta yi shiru sai yace ce ɓace min da gani to wannan babu shakka yana nuna cewa abubuwan da ake dangantawa zuwa ainihin da si da qadir din nan to akwai shirme da bankaura a cikin ainihin al'amura haka muna fatan ɗaliban ilimi su daure su samu ainihin wannan littafi na si da abdulkadiri su karanta za su ga wato wannan littafi yana yana ɗauke da jimillar bayanin abubuwan da musulmi yake bukata na addini abin da ya shafi aƙida da tauhidi abin da ya shafi imani abin da ya shafi tarbiyya abin da ya shafi fiƙihu ladubba na addinin musulunci duk gaba ɗaya wannan littafi daga sunan shi ma za ka san cewa lallai akwai gamsarwa da wadatarwa don ya sami shi alghunyatu li talibi tariqil haqqi wad dini Allah madaukakin sarki ya taimake mu na'am eh jikan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama ta hanyar alhasan Allah ya taimaka sannan kaɗan daga cikin almajiran shekul islam ibn taimiya akwai al'imamu muhammad ibn abdulhadi akwai uh, al'imam muhammad zahabi akwai kuma har wa yau al'imam muhammad ibn al-qayyim al-jauziya da uh, ibn mufle da makamantansu ibn kasirin ma yana daga cikin ainihin almajiran shi dangane da aƙidar shi ita ce yau za mu ji aƙidar shi da mazhabin shi da ra'ayoyin shi insha Allah wajen littattafai kuwa al zahabi da kanshi ya ce ibn taimiyya ya rubuta littafi ya fi dubu ɗaya to wannan ainihin yana nuna mana don bayan ya rubuta ya rubuta cewa ya binciki littafan Ibn taimiyya sun kai guda dubu ya ce daga baya sai ga wasu littattafan daban waɗanda ma bai taɓa sanin su ba sun ƙaru akan wannan adadin kenan daga cikin siffar shi Ibn taimiyya yana da siffa ta ɗabi'a na gari yana da alheri yana da sakin hannu ba shi da rowa Ibn taimiyya gwarzo ne yana da taka tsantsan da kyamar abubuwan duniya waɗanda za su karkatar da shi <coughs> kamar yadda an siffanta siffan shi ta halitta da cewa mutum ne fari gashin shi baki ka da na gemu sai ɗan kaɗan daga furfura da ta ainihin wato same shi sannan yana ainihin barin gashi ya taru a kan shi da yawa har yana zuba ta gefen ainihin kunnuwan shi sannan Allah maɗaukakin sarki ya sa shi mutum ne mai ɓarga-ɓargan jiki wato mutum ne mai siffa ƙarfi sannan Allah ya mishi harshe da alƙalami wanda ya iya ifsahi ya bayyana duk abin da zuciyar shi ta ƙudurce sannan yana da babban murya yana da gaggawa wajen karatu da sauri sannan yana da fasaha wanda ainihin Allah kuma maɗaukakin sarki ya albarkace shi da ita ibn taymiya yayi jihadi da takobin shi ya yi jihadi da harshen shi domin ya yaƙi ainihin tatar waɗanda suka zo suka afko musulmi da watan azumi domin su ainihin yaƙe su dangane da yaban da malamai suke mishi wani abin mamaki shine da masoyan shi da makiyan shi dukkan su sun haɗu akan ainihin wajen yaban shi hatta su su biki tun daga ɗan shi uban kenan ya ainihin yabe shi a inda a cikin littafin shi mai suna tabakatu shafi'iyatul kubra yake cewa kabura qadruhu wa zakharatu bahrihi wa tawassu'ihi fil ulumi shar'iyya wal aqliyya وفرط ذكاؤه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف yace ibnu taymiya a kusan kowane fage Allah ya mishi baiwar da yake ba za ta iya siffantuwa ba tare da cewa wanda ke faɗin wannan maganar cikakken makiyin shi ne wanda ya ta ja mishi ɗauri da makamantan haka amma da alƙalamin shi ya rubuta a cikin littafin shi mai suna tabaqatu shafi'iyatul kubra ya ta faɗin dai maganganu haka yana yaban shi game da yana da kula da addini yana da taimakawa gaskiya gashe ce ila an kala wa qadruhu fi nafsi azan min zalika wa ajal ya ce duk waɗannan maganganun da na faɗi ma kaɗan ne domin darajar shi a zuciyata to ta fi haka ma'ama jama'a Allahu lahu min zahada Allah ya sa mishi taka tsantsan da duniya walwar da kuma tsantseni wa diyana da riko da addini wa nusratul haqqi wal qiyam fihi da kuma tsayawa gaskiya da kuma eh, taimakon ainihin gaskiya din lali garadin siwahu ba don wata manufa ba sai don ita gaskiya din wajarihi ala sunani salaf sannan da gudanuwar shi a bisa hanyar malaman farko wa akhadhihi min zalika bil akhadh al awfa sannan kuma yana da riko cikakken riko ba wai yana ainihin shan kunu mai zafi bane game da ɗiban abubuwan salaf ya ɗibi nan ya bar nan a'a wa gharabati mislihi fi hadha zaman bal min azmanin intaha kalamu yace a wannan zamanin akwai karancin irin ibnu taymiya yace ba ma a wannan zamanin ba zamanin su ɗaya da ibnu taymiya yace a zamanin da suka wuce ma samun irin shi akwai karanci akan haka to haka dai wannan fa yana daga cikin maƙiyan shi wanda lokacin da ibnu taymiya ya rubuta al-aqidatul hamawiyya yana daga cikin mutanen da suka azzala wuta suka azazzala sai da aka ɗaura ibnu taimiyya suka yi ta maganganu suka yi ta maganganu amma ka dubi ƙarshen rayuwar shi da ya zo kuma me zai ce game da ibnu taimiya kun ga abin da ya ce kenan shi yasa idan har sukar yan bid'a da masu son zuciya tana sa mutum ya canza ya lalace to babu shakka su da kansu za su a akan cewa ashe abin da kake cewa ba da gaske ne ashe duk abin da suke faɗi game da ibnu taimiya sun san ƙarya ne domin sanda ya rubuta littafin a alfutiyar hamawiyatul kubra su su sulki su ne suka yi ta azazzala wuta suna cewa wannan littafin bata wa jama'a aƙida ne suka yi ta hayaniya a kai amma ka dubi kuma abin da ya dawo yake faɗi a cikin tarihin shi ina fata an gane kuma abin mamaki a nan cikin futiyar hamawi a nan cikin tabakatu shafi'atul kubra ya yi kalmomi na raddi ga ibnu taymiya akan wancan amma da ya zo tarihin ibnu taymiyar kuma nan kuma sai ya fito da gaskiya al'amari game da abubuwan da ya yadda da su na fata an gane sannan akwai wani subki din shi ko mai suna Muhammad ibn abdulbarri a shafii shi ya rasu hijira na da da 777 shi ko cewa ya mayu bugu ibn taimiya illa jahilun au sahibu hawa babu mai kin ibn taimiya sai jahili ko kuma mai son zuciya sai ce fal jahilu la yadri ma yaqulu jahili dai bai san abin da yake faɗi ba don haka duk abin da ya faɗi bai da ƙaidi wa sahibul hawa ya suddu hawahu anil haqqi ba'da ma'rifatihi bihi shi ko mai son zuciya bayan ya san gaskiyar to wannan son zuciyar shi za ta tare shi ya yadda da ainihin gaskiyar gashi nan dai yabo ne da ainihin suka yi wa ibnu taymiya bayan an gama kawo na makiya da sauransu aka kawo yaban da masoya da ɗaliban shi ainihin suka yi mishi har zuwa kansu ibnu hajar da ainihin al al'imamu badruddin aini sannan aka zo aka tattauna bayanai dangane da karirai da kazafi da aka yi wa ibnu taimiya ibnu taimiya a ƙashin gaskiya saboda Allah yana daga cikin malaman da suka fi kowa shan sharri in ma ba shi ibnu taimiya ya fi kowa shan sharri daga cikin ainihin malaman sunna ba to yana daga ciki in ma ba ya fi kowa ba domin an rinka takanas za a zauna a rubuta littafi kawai ko a rubuta shafi a raba wa mutane don aiwa ibnu taimiya ƙarya a mishi ainihin kazafi akan haka akwai wani ɗan yawon duniya ibnu batuta wanda ya ƙirƙiri ƙarya wanda wannan ƙarya mai fasa kwanya ce yake cewa ya ji ya samu ibnu taimiyya ranar juma'a yana wa'azi a masallacin juma'a irin kafin liman ya zo ɗin nan sai samu yana sharhin hadisin nuzul can sai ya ce ibnu taimiyya ya ce a ah, kun ga yadda na sauka daga mimbari na farko din nan zuwa matakalan mimbari ta biyu suka ce ya ce to haka Allah yake sauka daga saman bakwai zuwa ainihin sama ta ɗaya to wannan ainihin ƙarya ce kwarai da gaske wadda duk malamai sun tabbatar da cewa ƙarya yake wa ibnu taimiya Allah maɗaukakin sarki kiyaye don haka jama'a kun ji daga ƙarshe dai shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiya al-harrani Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi a ainihin cikin kurkuku kal'atu dimashq a inda nan ne ƙarshen inda suka ɗaure shi bayan ya rubuta littafin alhamawiyatul kubra an yi ta hayaniya a kai ya zo ainihin ya ba da amsa akan hayaniya da shibohi da su susubki da makamantan suka sa a cikin mujalladi hudu wanda sai mun zo karanta littafin insha Allah ta'ala mako na sama mai zuwa mako mai zuwa za mu fara karatun littafin za mu zo da eh, misalin wannan raddin da ya musu a mujalladi hudu duk da yake dan juzu'in da aka samu daga ciki kaɗan ne sannan akwai ar-risalatu to ita ar-risalatu to ita ce kat a nan ne ya gama rugurugu da su to daga wannan lokacin ne ba su sake barin shi ya sake rayuwa a sararin duniyar da zai rubutu ba ma Allah ya ɗauki ran shi a cikin kurkuku a shekara ta 728 Allah ya gafarta mishi Allah ya fi mishi waƙe waƙe yana daga cikin hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi amfani da su shi da kanshi wajen isar da saƙo da kuma ainihin wato sabon shi su isar da saƙo don haka waƙe ya halatta domin waƙa da waƙe annabi ya ce matsayin su ɗaya da magana maganar da ta halatta a yi ta to haka waka ta halatta a yi ta in dai har kalmomin da ke ciki halal ne wannan shine babban abin da ake nuna mutane dangane da abin da ya shafi waka ko kuma waƙe sa'annan aka koma ta wani ɓangaren kuma ya kamata a gane cewa da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu mu mun koya mishi waka ba domin waka ma bata dace da shi ba wannan Allah yana mai da martani ne akan da suka ce shi mawaki ne amma baya kore hakan kuma zai hana shi ya waka na haka ya tabbata a cikin hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da kanshi ya nazama waka ya yi waka ya kuma ainihin hikaito wasu waƙoƙi na wasu sannan ya ji kuma an nemi shi waka ya ainihin kyale sai dai duk inda ya ji an zaƙe ko an wuce ka'ida to sai ya hana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shaikhul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya yake cewa ya sa'ili an mazhabi wa aqidati ya kai mai tambaya ta game da mazhabata da aqidata a nan ibn taimiyya likicin shi da jama'a ina so ku sani kashi casa'in da biyar bisa ɗari na aƙida ne kashi biyar ne kawai rigingimun fiƙihu kamar matsalolin da suka shafi saki da matsalolin hila a ciniki da matsaloli na hila a wajen halatta aure ko haramta aure waɗannan su ne suke ɗaukan kashi biyar na rikicin shi da jama'a amma kashi casa'in da biyar na rikicin shi da jama'a akan aƙida ne don haka a nan mazhabu da yake magana amsar da zai bayar za mu fahimci ba mazhabi na fiƙihu ba mazhabin shi game da sahabbai shin yana zagin sahabbai shi rafidi ne ɗan shi'a shin yana zagin ahalul baiti shi nasubi ne wawa mai zagin su fatimatu zahara da su alhassan da husaini da ali da sauran ahalul baiti ko kuwa ibn taimiya ahalus sunna ne wanda ke tsakatsakin shi baya zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam. sannan kuma baya guluwi baya zakewa game da ainihin wuce iyaka wajen ba su daraja shi kuma baya zagin mata da 'ya'yan annabi da jikokin annabi da su aliyu sannan kuma baya zakewa yana su. to za mu ji waɗannan abubuwa ya ce